sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko kiri. Ko da yake kididdigar da hukumar kwadago ta fitar na baya-bayan na jiya Juma'a na nuna an samu karin sabbin ayyuka ɗari biyar da da hamsin tara a cikin watan Mayu, adadin da ya kasa da sama da ɗari a kan kiyasin da masana tattalin arziki suka yi. Amma nan da nan shugaba Joe Biden ya nuna wannan nasara ce. Muna tafiya mai kyau, tsare-tsarenmu na aiki, kana ba za mu ja da baya ba in ji biden yana faɗa a wani jawabi da ya yi a jiya juma'a da safe yana mai cewa mun samu ci gaba musamman sama da wata guda da ya gabata lokacin da aka samu karancin ayyuka fiye da abin da aka yi hasashe da yake jawabi a rehoboth beach a delaware Biden ya yaba wa Amurkawa da kuma shirin farfado da tattalin arziki da gwamnatin sa ta kirkiro game da wannan nasarar da aka samu. babu wani tattalin arziki a duniya da ke bunƙasa cikin gaggawa irin namu Inji biden ya ce babu wani tattalin arziki a duniya da ke kirkirin aiki irin namu kana ba haka kawai ne aka cimma wannan nasarorin ba haka zalika ba daɗin kai ba ne muka fi kowa illa haɗin kan da amurkawa suka bayar wurin yaƙi da cutar covid-19 da kuma wurin rufe huska da karɓar allurar rigakafi A jiya Juma'a daraktar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta CDC Rochelle Bolensky ta yi kira ga iyaye da su yi wa 'ya'yansu balagagu kafin covid-19 yayin da hukumar ta ta fitar da wani nazari da ke nuni da cutar na bazuwa tsakanin matasa da aka kwantar da su a asibitoci. binciken na cdc ya nuna cewa an kwantar da matasa masu shekaru goma sha biyu zuwa goma sha bakwai a asibiti da cutar covid-19 a amurka daga watan janairu zuwa afrilun wannan shekara kashi ɗaya cikin uku na waɗannan matasa na kwance ne a sashen kulawar gaggawa kana wasu a cikinsu an ɗora musu na'urar numfashi sai dai babu wanda ya mutu a cikin wannan yanayi a wata sanarwa a jiya juma'a Walensky ta ce ta yi bakin ciki da wannan adadin wanda ke nuna kwayar cutar ka iya yin illa har ma a cikin matasa. Ta ce za a iya dakile wannan lamarin cikin sauki. kanar rahoton ya ba da kwarin gwiwa ga matasa da ma balagaggun su yi allurar rigakafi. jiya juma'a kungiyar tarayyar turai ta sanar da haramta wa jiragen sama daga belarus ratsawa sararin samaniyar tarayyar turan kana ta haramta musu sauka filayen jirage a kasashe mambobinta a wata sanarwa jami'an kungiyar tarayyar turan sun ce dukkan kasashe mambobin kungiyar za su hana wa kowane jirgi daga kasar belarus izini sauka da kuma tashi a sararin saman yankunan su ciki har da jiragen dakon kaya na kasuwanci haramcin zai fara aiki ne cikin daren jiya juma'a a agogon tsakiyar turai wannan matakin martani ne ka abin da ya faru a ranar 23 ga watan mayu inda kasar belarus ta yi amfani da jirgin yaƙi ta tilastawa wani jirgin fasinjan ireland na air sauka a cikin kasar wanda yake kan hanyarsa zuwa lithuania jami'an belarus sun sauke wani dan jarida mai adawa raman pratasevich a cikin jirgin kana suka ci gaba da tsare shi tun lokacin hukumar kula da harkokin sufurin jiragen sama na yankin control ta ce jiragen saman fararen hula 400 ne suke jigila zuwa belarus jiragen nahiyar turai da dama ciki har da lufthansa da sas da kuma air france sun riga sun sanar cewa za su dakatar da tashi zuwa kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a bankin duniya ya faɗa cewa ya dakatar da biyan kudaden ayyuka a ƙasar bali na ɗan lokaci bayan juyin mulkin sojoji yayin da mutumin da ake sa ran zai zama firaminista yake kashe di cewa azawa ƙasar takunkumi zai ƙara dagula al'amura matakin bankin duniya ya kara matsin lamba akan shugabannin sojan malin biyo bayan sanarwar babban mai taimaka mata akan tsaro wato faransa da ta bayar a ranar alhamis cewa ta dakatar da aikin haɗin gwiwa da take yi da sojojin mali domin matsa lamba kasar ta koma kan turbar mulkin farar hula juyin mulkin sojojin da ya hambarar da shugaban wucin gadi na wancan mako shine na biyu a cikin watanni tara da ya janyo tofin allah wadai daga kasashen duniya kana ana jin tsoron rikicin siyasar zai raunana yaƙi da ayyukan 'yan ta'adda a yankin masu ikirarin musulunci a ƙarshe facebook ya faɗa a jiya juma'a cewa zai dakatar da shafin donald trump tsawon akalla shekaru biyu domin ci gaba da takunkumin da aka ɗora wa tsohon shugaban ƙasan amurkan bayan da aka gano shine ya iza hargitsin nan na ranar shida ga watan janairu a majalisar dokoki a ƙarshen wannan lokacin za mu duba abin da masana za su faɗa akan kofar gabar kare lafiyar jama'a ta kau in ji mataimakin shugaban facebook nick clegg a wani sakon da ya kafe a jiya juma'a Hukumar dalaktocin katafarin kamfanin sadarwar zamanin ta riko da hani da aka dora wa Trump bayan rikicin. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya huce. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya galau alheri muna nan lafiya. Farko da muka yi bako ya baka hutu. Eh eh dama ai kowa ma na so hutu. Ka je mu da ai ashe na ce dama ni da nace eh. musu ni da ni da baba muna koko. Haka. Ko ashe ashe koko ne garin. Eh, haka ne koko. <laughs> Sai ko muka yi bako na koko. <laughs> Haka. Lallai ne ka lallai. <laughs> mu kuma can gurin mu eh mu kuma wurin mu kin san ina abin nan da ake chocolate da shi eh yawwa koko itacen da yawwa mu ma koko eh koko kuma da koko eh, kwarai kuwa eh. akwai ku da koko ka a gane eh akwai kuma chocolate haka ai eh, ina chocolate na mai kala kala na gwamma eh kwarai kuwa <laughs> <laughs> akwai <laughs> haka ne na ce to wannan mako me ya dauke ka ne a amurka Wato babban abin da ya dauke min hankali a wannan mako shine batun dan tukuci dan da akan ba mutane da aka musu allurar rigakafi wanda a nan new york akwai eh. waɗanda muka gani ni dai ba zan ce an bani na jirgin kasa ba eh. amma akwai mutane da suka samu eh, wato tikiti na jirgin kasa akwai waɗanda suka samu abubuwa da ɗan tukwicin kuɗin kayan cefane da sauransu aka babbayar to kin san irin wannan ko ai abu ne mai kyau kai ne za je ka samu lafiya kuma a ce kuma da wannan dan toshiya <laughs> aka ce daɗi kan daɗi ai abu eh, eh, sai na karanta a labarai a yau dinnan nan eh, shugaban amurka dama shi burin shi ne kafin hudu ga watan yulin nan da take zama babban rana a amurka ranar bikin yancin kan nan burin shi shine kashi saba'in cikin ɗari na amurkawa su yi rigakafi ko da allura ta farko ce kafin wannan ranar don mutane su fita tunda ba raba irin gashe-gashen nan da aka saba yi ba. Mm. To sai aka kawo kawo yanzu kashi 63 cikin 100 kaga sauran kashi 7 cikin 100 ba? A To yanzu sai akan kamfanoni da dai suka tattallata tukwici domin a karfafa mu amurkawa gwiwa su fita su rigakafin nan daga wanda za su ba ku cefanen shekara daya da waɗanda za su ba ku tikitin irin manyan tikitin kallon wasannin mm. wanda eh. ya ba da mamaki shine na jihar ohio garaba sai jihar ohio da ce ko kai zaka koma ohio ne na gwamma Eh. <laughs> kan ce inda na ji an ce wai akan ba da wannan tukunci har na miliyan ɗaya? A don miliyan ɗaya idan ka yi rajista kana cikin wanda suka yi rajistan zaɓe za a yi eh. tambola ne ko sati-sati ne ko wata-wata ne za a yi eh. tambola idan aka juya suna kawai aka ɗauko ba baya kuma makeri. Na'am. Aka tabbatar cewa ka yi allura ka ci miliyan. Shi ke nan miliyan ɗaya. <laughs> Shi ke nan miliyan ɗaya na ce Ko can za mu je mu sake allura ne. <laughs> <laughs> ku ku zaɓe na ta <laughs> rajista a matsayin 'yan jihar da za ku rika kada kuri'a a jihar Allah sarki to kin ga wannan kasashen da suka ci gaba mm, haka ne to mu ma Allah sa mu kai ga haka mm. mm. to kamar da muka saba bari mu a bude wannan zango bari mu fara da gaishe gaishen ta'aziya na gwamma bari mu mika gaisuwar ta'aziya Uh, daga wakilinmu da ke da magaram a bari gaisuwa ta'aziyya zuwa ga bare Allah ya sa ko ba'are ne ko bare ne mai adaidaita sahu bisa rasuwar mahaifinsa a da magaram to Allah ya sa ya huta Allah kuma ya kyauta kyautata namu kashi. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga sulimin Tari shararren dan wasan kwallon kafa nan wanda ya wasansa a AC Milan da kuma Ghana Blasters na rasuwar mahaifiyarsa hajiya bai da'u da aka fi sani da hajiya kande sannan kuma da sauran wato 'yan uwan marigayen da suka hada da hajiya fauziya da ke Accra da kuma Hajiya humo matan Alhaji Bamman Mai Dabino gidan Larabawa Kumasi da kuma Hajiya Mamma wato Mama Ruki kenan jakadiyar sarkin Hausawa na Accra da Hajiya Kandin Madina yan Alhaji Adamu 844 da kuma Hajiya Gado ya ci da sauran iyali baki daya Allah kara hakuri ita kuma Allah jikanta da sauran magabata duka mu kuma kyautata namu zuwa. To amen auren raki auren hmm, raki kace kace kenan kace kace yau sai ne ka zaba <laughs> ka san labarin da muka bayar na wanda ake ake yake zuwa gidan mutuwa eh. ya je gidan buki ya je gidan mutuwa yana sa ido ne yana sa kunne eh. a rediyo ya ji ina ake ce eh. wato inda akwai buki ke da hannu ya hada da na mutuwa gaba daya yau wato yau sai an zaba wanda yau sai an zaba irin suwa ne sai an zaba Allah sarki wannan bari mu faro daga jamhuriyar Niger gaisuwar taya murna ce ga Ibrahim Loga ɗan kasuwa a dama garan bisa auren ɗiyarsa Fauziya Ibrahim Loga da za a yi a ran biyar ga watan Yuni. Wato yau ɗin nan kenan. Sannan ma'aurata duk da yake dai ba mu san ranar da za a yi auren rakin nan ba. Taya murna ga ɗiyan Hassan Mamman Travis da amaryar shi Aisha da aisha tijani da husaini mamman travis da amaryar shi hawa mamman usman a agadas waɗanda suke agadas waɗanda za a ɗaura ma ko 'ya'yansu ne za a yi auren ko su ne mm. angwayen da amaren dai ne mm. ba mu fahimci wannan ko ya ne dai an taya su murna Allah ba da zaman lafiya Allah ba da zaman lafiya ko ko su ne eh. za su yi auren muna taya iyalan gidan Alhaji Abdullahi Wakala mai magani da Alhaji da na Alhaji Ibrahim dan Bago Katsina na ɗaurin auren 'ya'yansu abdulsalam abdullahi wakala da kuma fati wanda wato da fatima wanda za a ɗaura auren a yau asabar da misalin karfe goma sha ɗaya na safe kenan a masallacin mangal kofar kwayar tayoyi katsina allah ya ba da zaman lafiya sannan kuma muna mika sakon taya murna zuwa ga iyalan farfesa sambu wali junaidu da kuma na alhaji yusuf ejiga na ɗaurin auren 'ya'yansu wato asama'u kenan uba da kuma musa yusuf jiga wanda an riga an daura wannan auren a makon da ya gabata a sokoto su kuma allah ba su zaman lafiya sannan kuma taya murna zuwa ga wato hajiya lalla aisha kenan ali madugu da angonta alhaji salisu wanda su ma an riga an daura auren a makon da ya gabata a birnin kumasi muna mika gaisuwa na musamman zuwa ga mahaifin amarya kenan alhaji ali madugu da ganinsa alhaji amuda madugu injiniya wato wazirin sarkin zangon kumasi kenan muna gaida iyalan gidan madugu da kuma gidan larabawa a birnin kumasi To bari kuma mu tafi jihar Birnin Najeriya inda kuma nan muke nika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Malam Abacha Madu Magumeri da iyalansa eh, baki daya wato shi babban direban gidan gwamnati da ke maiduguri kenan ne babban direba ke nan ai babban direba ke nan <laughs> eh. direba na haka uh, fadar mulki uh, auren hmm. manya kenan ko hmm, gaskiya hukuma eh, wato hukuma auren hukuma za a daura hmm. auren yansa eh, ne hajara abacha da halima abacha za a daura wannan auren ne a uh, yau dinnan biyar ga watan yuli A'a biyar ga watan Yuli, Yuni ne muke ko? Yuni eh, Yuni ah. eh. To za a ɗaura auren ne ranar biyar ga watan Yuli wato wata ɗaya kenan yau daidai sauran wata ɗaya kenan. a unguwar state locals da ke maiduguri za a daura wannan auren da karfe goma sha ɗaya na safe to allah ya sa eh, eh, baban yakubu auren na a yuli za a yi shi ba a yuni ba kasan ba eh to magana ke wani za'ile rubuta wannan abin to amma allah ya sa a yuli ne ba a eh, yuli ne ba a yuni ba ba a yuni ba haka nan ne <laughs> yuni ne yau ne kenan ake auren na. in kuma yuni ne wata ɗaya daidai zuwa wata ɗaya daidai yawa to za a yi auren nan da karfe goma sha ɗaya na safe sai kuma muna mika gaisuwa gaisuwar fata alheri da taya murna da iyalan alhaji shatima mansur shatima mawakan sudan na borno wanda za a daura auren ɗansa suleiman mansur a unguwar state local shi ma a ranar goma sha ɗaya ga watan yuli da allah ya sa baban yakubu yuli kake magana eh haka goma sha ɗaya ga watan yuli don yuli ka faɗa <laughs> a cikin wannan ba don yuli ba yuli da yuli to in yuli ne Eh, wata ɗaya kenan in kuma yuni ne yau kenan ake yi in kuma yuni ne mako mai zuwa mako mai zuwa to shi kenan to shi kuma wannan auren za a yi shi da karfe goma ne na safe a garin maiduguri allah ya ba da ikon halatta waɗannan auren amin summa amin allah ya ba da zaman lafiya da allah albarka zaman da raba ko gaskiya takalmin kaza <laughs> <laughs> zangon gaishe-gaishen waɗannan ma'abotan shirin a bari huce waɗanda suke aiko mana da saƙonni a dandalinmu na sada zumunta facebook mm. To waɗannan a gaisuwar fata alheri zuwa ga babawo mato mai aduwa daga ƙaramar hukumar mai aduwa jihar katsina sai alhaji ali haruna kira misau daga mm. jihar jigawa gaisuwar fata alheri ga alhaji mai hula askira daga jihar Borno. Kuma sako daga Mahmud Salu Kaura na Moda Zamfara ya ce gaisuwa ta ta musamman zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Distinguished Senator Sahabi Ya'u Kaura da kuma mai martaba sarkin kiyawan Kaura na Moda wato Majo Sanusi Muhammad ahmed mai ritaya kenan. To sai kuma Alhaji Sanusi Walin Kauran na Moda da kuma matata gimbiya sadiya badamasi da honrabo ubaidullah yahaya kaura da hafiz balarabe gusau da kuma naziru sabo gusau da malam hassan muhammad unguwar soda zaria da mubarak s yaki gusau da ibrahim sd kusfa zaria da hajiya zuwaira mai shinkafa da taliya kauran na moda da kuma da daukacin 'yan majalisar shayi da ke masallacin juma'a na masallacin juma'a na biyu kaura na moda da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mai gaisuwa muhammad wato mahmud salu kaura na moda zamfara da fatan an tashi lafiya aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ko kaɗan ko kaɗan da haka zamu dire a nan sai kuma hmm. mako mai zuwa zamu sake komawa dandalin mu na sada zumunta facebook mun hmm. ibo sunayen masu gaishe-gaishen nan sabili da tangardan inji wani lokaci ba ma samun imel imel din nan haka yake yawwa na Gombe. Labari ne na haɗin gwiwa daga Fatima Musa Wada da hmm. Aisha Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada dukkan su a Barikin Ladi. Barikin Ladi na'am. Yawwa. Hmm. <laughs> To Fatima jagora wannan rubutu wata rubutu da eh, eh, eh, labari wata ce wai wata mace ce ke sana'a cincin na Gombe. Na'am. Yawwa tana sana'a ta ita kuma cincin ne take ta kware tana sai da cincin. Eh. kullum dai sai ta yi cincin din nan ta je kasuwa ta sai da cincin ta zo ta kirga kuɗi ba riba duk da yake dai cincin din na karewa in ta eh. cincin ta zo ta soya cincin ta koma ta zo sai ta ga cincin da yana ta rasa eh. cincin na ƙasa cincin na ƙasa ta ko bera da suke sace mata cincin ne ko ta rasa ta rasa wake mata ɓannan cincin din nan sai shi ke nan sai ta ce wai to ta san yadda za ta sai ta yanke shawara cewa yau ba a cikin dare ba za ta yi bacci ba zaunawa za ta ta laɓe cikin duhu ta ga eh, yadda ake cincin nan ke karewa yawa ita ta duba gida duk ta rasa rami ta ga ina eh. da bere na da yake fita da cincin shi kenan ta laɓe tana kwance shiru sai ta ji ana kurmus kurmus mm. kurmus kurmus eh? mm. <laughs> sai ta haska fitila ta kunna wuta eh. sai za ta gani kawai sai ta ga ashe mijinta ne yake ta fama ta kai ki ce babban haƙuri mijinta ne cinye wayo Allah da zai da jari cincin kuma yake mata jari sai shi kenan da suka ido hudu da namijin sai ya ce mata na ci cikin na hamsin na ci hamsin ka ji jinjin da hamsin wa ka ba wa ka ba hamsin din kanta ce a shi yake ci mata kuɗi shi yau <laughs> na kuɗi ya ci ba asarar take ba shi ba ne Hadiza wai a cikin su nan wai wa ya fi wauta. Lalle ne ka. a'a idan ita ta yadda ya ci hamsin na ranar kaɗai ne to don ne tafi shi wauta amma dai ya za a yi kullum kana karar da cikin yau ka mun na hamsin kan eh, na gaba da majina ta fara daga mana hannu sabini da aka tilas mu ja burki na yanzu a hmm. dai. Baba ya kuma makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatar Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Allah. muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da.